بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الامين وعلى اله وصحابته والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أخوانا المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina farawa da godiya ga Allah madaukakin sarki Allah ya tashakkul hamda في البداية والنهاية له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وله الحمد في السماوات والأرض وعشية وحين تظهرون sa'annan kuma ina godiya tare da gaskiyar da malamai da jagorori da shugabanni na ɓangarori daban-daban da yankuna daban-daban da cibiyoyi daban-daban na ahalin sunnati wal jama'a a nan jamhuriyar togo da kuma nan birnin lome musamman kuma manya-manyan malamai da iyayen da shugabanni ina kuma isar da gaisuwa ta ta'aziyya da alhini dangane da rashin da muka yi a yau dinnan na ɗaya daga cikin jagorori na addinin musulunci da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a kasashenmu na Afirka da shekaru yake Sheikh Alwalid Abdul Jalil حفظه الله hakika halin da muke ciki ya sa zai tasiri akan karatu yadda ba za mu ja dogon lokaci ba wanda shi ya jawo mutane da yawa suka ma yi tsammanin cewa ba za a yi karatu ba kamar ita nasiha ba ta karewa a kowace kuma a kowane yanayi sai ana iya takantawa saboda yanayin da ake shi wannan wuri da ya kasance ɗaya daga cikin cibiyoyi da ake hada-hada na kasuwanci da sana'o'i da neman na kai da mutane da suke wannan unguwa da wannan yanki ya sa ya kamata nasihar mu a yau wadda da ita ce za mu cika nasihohin mu na ziyarar da muka kawo a wannan birni ya zama ya jibanci wannan bangare na harkar kasuwanci da tsaya da kuma neman arziki. tarwa ne a kan tarihi-tarihi da musulunci ya yi, wanda dama malamai sun saka karantarwa da kuma ne da mutane a kansu kamar yadda aka sani ɗaya daga cikin hanyoyi na neman arziki shi ne kasuwanci da kayya. mutane suna da hanyoyi daban-daban wanda suke dogaro da kai suke neman arziki kasuwanci ɗaya ne yake da cikinsu bal ma yana daga cikin waɗanda suka fi kowanne amfani da tsarki idan aka tsarkake hanyar shi yasa Allah madaukake sarki ya halatta shi kuma ya halatta yin gogayya a ciki wa a Allahu al-bay'a wa harrama riba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kada mu rinka cin dukiyoyin juna sai dai idan an samu cinikayya da kasuwanci a tsakaninmu. Wala ta kudu a malakun ban da kudu ba kai. Wasu da nubi hajjilar kuka ne da ta kudu kalli kallon kamwalin ya ce da ishi wa an tuta alamu. Ya ayyuhal ladina na la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان فيكم رحيما سمعنا يأتي إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكسبوها وأشهدوا إذا تبايعتم وأنا أكل كاسوان الكاسوانشي لشركية saboda muhimmancin kasuwanci da cinikayya ya sa hanyar samun kuɗi ta hanyar kasuwanci Allah ya kira shi da cewa falalar Allah ce wanda yake ba da ita ya shi ta ga wanda ya ga dama gwargwadon yawan abin da ya yanke mutum na arziki kuma saboda muhimmancin wannan falala Allah ya ce kada lokacin addini ya rinka ci ne lokacin neman kasuwanci idan an yi addini to a rage lokacin kar a cinye lokaci ana yin addini a ji a nemo duniya saboda abin da aka samo shi zai rike addini Allah ya ce idan aka yi sallar juma'a aka kare to kar a ci gaba da zama a masallaci a wasi a koma kasuwa يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ودينا idan إذا kira Sallah. zalikum khairu lakum in a ta'lamun amma idan aka idar da sallah kar ku ci gaba da zama ku koma kasuwa fa idza qudiyatish salatu fantashiru min واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون Allah ce ku kuma ku nemi falalar Allah a kasuwa saboda a da ya ce wa darul bayya shi yasa bai ce wata min albayya ba ya gama sai ce min fadlillah ya anna ya azza wa jalla min rizqi yunalu fil buyur shi yasa kuma Allah madaukakin sarki ya ce sallar farilla kenan ballantana sallar nafila a cikin dare ba a so ɗan kasuwa su kwana suna sallah a'a waɗansu su kwana suna sallah ɗan kasuwa kuma su kwana suna kasuwa a yi kasuwa da rana a yi kasuwa da dare inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthi al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'a Allah ya sani cewa da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suna tsayuwar dare suna sallah sai Allah ya ce amma kuma a cikin ku akwai waɗanda ba sallah za su kwana suna yi ba za su tafi jihadi waɗanda ba sallah za su kwana suna yi ba za su tafi kasuwa ne akwai da ba sallah ba za su yi kuma saboda ba su da lafiya alima an ta yaqulu minkum marda wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah waɗannan mutum guda uku suna da uzuri ba sai sun sallar dare ba da mara lafiya da mai neman ɗaukaka addini da gangan jikinta da ƙarfinta da mai neman abin duniya domin rufe asirin kanta da taimakon addini. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ko aikin hajji aka je, to a yi ibada kuma a nemo kuɗi. Allah ya ce a je aikin hajji wa atimul hajja mai umrata lillah amma sai yake idan aka je aikin hajji laisa alaikum junahun an tabtahu qablan da rabbikum ba ku laifi a wurin aikin hajji ma ku nemo kuɗi idan a filin aikin hajji an ce a nemo kuɗi a masallacin juma'a an ce in an gama a je a nemi kuɗi to ballantana lokacin da ba na ibada ba sauran lokacin duka da neman kuɗi ne wannan ya nuna yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kasuwanci da shiriki da muhimmanci shi yasa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyul kasbi afiyar wata hanyar neman kuɗi ne ta fi tsarki da tsafta a wurin Allah sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sana'ar hannu da kasuwanci a amalin rajuli biyadihi wa kullu bayyin mabrur wannan dalilin ne ya sa kasuwanci ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi masu albarka wa rayuwa da kuma albarka wa addini babu wata sana'a da ta yi amfani wa addini babu wata hanyar samar da kuɗi da ta yi amfani wa addini a tarihi har zuwa yau kamar kasuwanci ɗan kasuwa sun suka da addini tun da kuma har yanzu ma ɗan kasuwa sun suke rike da addini idan masu sana'a ta hannu suna samun wani abu ciyar da addini suna kokari amma ba su kai abin da 'yan kasuwa suke bayarwa ba masu sana'ar hannu suna iya taruwa su ɗari su ba wani abu a cikin asusu amma mutum ɗaya sai ba da abin da ya fi ƙarfin nasu idan shi ɗan kasuwa ne mai sana'ar hannu idan ya ci gaba yana sha'awar ya zama ɗan kasuwa sai zama in ya san'anta sai ya yi shi da yawa sai ya sayar sai ya zama kamfani yake da shi amma babu ɗan kasuwa da yake so ya koma mai sana'ar hannu mai aikin gwamnati yana fata idan ya tara wani abu ko ya gama aiki an bashi grafiti yana so ya koma kasuwa amma babu ɗan kasuwa da yake so ya koma aikin gwamnati kowane mutum shi da malamai su ma suna so su zama ɗan kasuwa sai dai in ba su samu damu ba sai dai in ba su samu dama ba haka ne gafar ta mala kowa yana so ya zama ɗan kasuwa amma ɗan kasuwa ba ya so ya zama kowa sai dai ya zama kanta har sarakuna har shugabannin ƙasa suna samun manya-manyan 'yan kasuwa su ba da jari su ce a musu babu wani mutum fashi in dai ya zama wani a duniya to yana da rabuwa a cikin kasuwa shi ta har annabawa suke da rabo a kasuwanci annabi mu Muhammad tare da sallama, ya yi kasuwanci shi ta hadisansa cikin sunnar da kauliya da fi'iliya da takayiliya duk akwai kasuwanci a ciki ya ce a yi kasuwa shi ya je kasuwa kamar yadda sauran annabawa a bayansa وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق me suke zuwa albaiwar shari'a ai ba suna zuwa don wa'azi ne kawai ba saboda haka kasuwanci kusan kai ka ce ita ce mafi hanya ta arziki da tafi kowace amfani ga ɗan adam da amfani ga al'umma yasa duk ƙasashen duniya waɗanda suka fi arziki suka zama 'yan kasuwa duk wata ƙasa idan ta kai babba to tana kasuwanci haka ne aka samu dokoki na duniya na international trade su الدولية tsakanin ƙasa da ƙasa za a yi ciniki kuna ganin saboda dalilin ciniki da kasuwanci yanzu daga makon da ya gabata zuwa yanzu tattalin arzikin duniya yana ta jijjiga sau da donald trump shugaban Amerika, tattalin arzikin da ya fi kowanne girma a duniya kasar amerika shi kuma da yake biloniya da ya san harkar kasuwa sai shigo da harkar kasuwa a cikin gwamnati ɗungurungun sai zama tattalin arzikin duniya ya jijjiga har dala daga kwana biyu zuwa yanzu ta yi kasa da euro abinda ba a taɓa gani ba tun wajen shekara biyar me yasa saboda ya ce dole sai an farfaɗo da kasuwanci ya ce ya fahimci cewa idan ya bari to shugaban ƙasar da ya wuce a sa ba ɗan kasuwa ba ne ya ce ya bari china za ta fiye america gaba ɗaya sai ce ba zai yadda ba jiya mai wani dogon jawabi ya ce cewa da kamfanin motoci na ford na america da kamfanin motoci na gm general motors na america yace amerikawa ba sa sayan mota a cikin gidanmu waye zai sayi motar amerika kuma a waje yace kamfanin ya daina yana so ya rubuce kowa yana sayan kayan china idan wayoyi ne daga china idan kayan tsayawa daga china kayayyakin gini daga china motoci daga china yace to mu ne rage mana sai dai su ta yin makamai ana saya a duniya makaman da kuma karshe su za ta kashe yace to dole a koma kasuwa shi ta kaga shi kuma kasuwanci in ka zo shiga dole sai an jijjiga a farko lokacin da zaka bada jari shi ta yake ce musu ku yi hankali wannan da kuka ga tattalin arziki yana jijjiga dala tana rushewa kamar mun jari ne a farko sai ka dan wahala kafin jari ne zai dawo ya fara kawo riba tunani ne irin da yan kasuwa saboda duk wanda ya yi girma ya ga wurta to zai shiga cikin kasuwa don ta nan ne ake nemowa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirin da musulmi akan tsarin kasuwanci shi yasa ba kawai yi magana ba har a aikace yayi kuma an yi kasuwanci a gaban ya gani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Hakim ibn Hizam cikin sahih Bukhari da Muslim ya ce al-bay'ani bil khiyari a'a ay ma ya yatafarraqa فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما yace da mai saye da mai sayarwa suna da zafi akan ko cinikin ya ci gaba ko cinikin ya rushe kafin a gama su rabu amma daga sun rabu ciniki ya tabbata saboda muhimmancin ciniki shi yasa Allah ya ce ana rabuwa to ba wasa a cikin shi magana ta kare kawai ma ya yatafarraqa bimana fa idza tafarraqa faqad amma al-bay'u wal 'aqd in ko ya tabbata ya ayyuhal ladina amanu awfu bil 'uqud a cika saboda Allah yana so ya rika ganin ana mubadalatu malin jima'a wanda shine kasuwanci kar kuɗi ya ta zama a gidanka kar kuɗi ya ta zama a banki ka ɗauka ka juya shi shi ta Allah ya haramta riba saboda baya so kai la yakuna dunatan bainal abniya'i kar kuɗi ya zama a wurin mutane kaɗan Mai ta ruwa a daskare shi sai a ɗauki kuɗi a sayar sai a cire ba a'a a ɗauki kuɗi a tura shi ya sayo kaya kayan ya sake nemo kuɗi haka ake so a riƙa juyawa wannan ita ce fikira ta musulunci da za ka gane hikimar haram ya haramta ne ba sau da ni har ana so a samu wato kuɗi ya riƙa ta dawo amwal tsakanin mutane kuma a same shi da adalci to dole sai an cire ba a ciki in ba haka ba masu kuɗi su zai ci gaba da zama masu kuɗi masu talauci ko su ci gaba da zama masu talauci abin da yake damin mu kenan da tsarin capitalism Mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi kasuwanci shi da kansa tun kafin zuwa musulunci tun kafin da zama annabi galibi ku duk kun san sana'arsa abin da ya fito da shi hannun damuwa ta kasuwanci ne an ɗauke shi aiki na a gida na na kabila a kamfaninta su rika zuwa kasuwanci aka aka sa aka haɗa musu kaya na kasuwanci da ƙasa da ƙasa su ɗari sha su je su sayar a samu riba ina ba dole da ƙwarewa da amana ba ina sayar da malinta a jarkar ƙwari al'amin da ba za a ba shi wannan ba ya kasuwa ne ba wanda zai ɗauki kuɗi masu yawa ya ba ya rike maka shi nan zaune a gida ya ce ka tafi kai ƙasa ka je ka samu riba ka dawo sai za ka iya riƙewa da amana kuma za ka iya juyawa ya kawo riba a zama zan Allah sallallahu alaihi babban ɗan kasuwa ne ke tun kafin nan dama Abu Talib ya kora masa harkar kasuwa nasa kafin har ya fara zai yi na wani sannan kuma bayan ya zo ya zama annabi a cikin tsakanin shi da sahabbansa suka yi ciniki a ne kan yi musawama ya tara da shi a rage a tsara a yi irin wannan ciniki wanda kuke yi shi ma a ga misalar da yana yi kuma galibin cinikinsa ba wai yayi bane saboda yana da bukatar abu yayi ne don ya kora muku kuma ku duka yi kuma ya nuna muku kwaɗayin yadda za ku ci gaba da yi kuma don ku amfani shi ba ya bukatar amfani ta kasuwa shi ta bai ci gaba da sana'ar ba amma yana yi daga lokaci zuwa lokaci don sahabban da su koya hadisin abdullahi bin umar a cikin bukhari da muslim allah ya kare ya gare shi da babansa suna tafiya da annabi sallallahu alaihi sallama yana kan wato yana kan doki sai dokin nan yana gudu yana wuce mutane umar kuma yana dawo da shi baya babansa kenan yana ta yin haka sai annabi sallallahu alaihi sallama ya ce umar wannan dokin haka akwai lafiya ka sayar min mana sai ce ya rasu kuma naka ya rasu da an baka kyauta sai ce a'a ni sai ya gani Ina nuna maka in kana son abu ko da sai ne babba kar ka so ka karba a banza ka yi kokarin ka bada wani abu kai ma sai ce a sayar masa sai ce shi kenan wannan haka sai suka yi ciniki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya kuɗin sai ce huwa ya yabna ya abdullahi na umar na saya maka ne kai asali na baban ne amma sai saya masa a wurin baban sai ce ci gaba da hawa kayanka shi manzon Allah ba wai ya saya shi yana bukata ba an kuma hadisin Jabir san Abdullahi shi ma suna dawowa da yaki shi kuma ya haura rakumi ne rakumin kuma ya tsufa baya gudu shi kuma ya na ya amarya yana son na so an gama yaƙi ya koma ya je wajen amarya shi yana ta dukan raƙumi nan raƙumi ya rafi tafiya abu shi ya kama shi kamar zai kace shi ya barce da bi sai a sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi sai ya dace rakumi ya masa addu'a sai raƙumi ya karfi sai ya miƙe sai ya fara gudu ya fi kowanne sai a sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ni na shi ya fara aiki ka fi mu jami'a ce a'a ba na sayarwa ba da yake ka sayar min jami'a a ga nuna akwai yanci da za ka iya koma banka ne ya ce ka sayar min ka ce a'a ba na sayar ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai shi gaba ya ce a'a ka sayar min sai ce shi kenan nawa za ka saya suka yi ciniki sai ce mishi amma ba za ka karɓa yanzu ba sai mun je gida sai ya yi kwanin amfani na sai in ka maka ya ce na yarda shi kenan da aka je ku sai ya kawo shi gara kullum da muka magana sai annabi ya bashi kuɗi ya caske annabi ya karɓi hakuri sai shi ya tafi gida saboda ya tabbatar magana ta ƙare sai da ya tafi gida sai annabi ya aika yanzu zo sai da ya sai ce masa ko jama laka wa darahi maka fahuwa laka ga kuɗinka ga kuɗinka ɗauka ka tafi ka ɗauka na yi ne don ɗan cinye riba ka kowane ɗauke a ɗin da bukata na yi ne dai kawai saboda kai ma in taimake sa kamar kai ne ka ba yaro jari matashi ka ce na baka bashi je ka je ka jiya idan ka gane yana da hankali ya tsaya ya tsaya ya zama da shi to in ya gama tun da kai kafin karfi ya gama sai ya kawo kuɗin sai ka karɓa daga baya sai ka kira shi sai ka ce to ga ka tsara jari ya tsaya kan ka ce ka bashi kyauta lokaci ɗaya zai fi tsara wani ne na kansa sannan in ka kira shi ka bashi zai ji jin da gaske ka bashi kyauta sama da ka bashi bashi zai kace ce na yabe maka sai ya zo biya sai gane ashe yana da kokarin nema sannan yana da kokarin biya to kai kuma sai ka taimake shi wannan duk yana cikin yadda ku manyan yan kasuwa za ku taimaki ƙanana amma ba ko ake bashi ba fa in anastum min mushkar sai ka gane yaro yana da hankali kuma ba mai neman cin na banza bane to sai ka taimake shi da irin wannan wanda inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasuwa a aikace ke sannan ya yi kasuwa kuma shi da kansa idan mutane suna yi ya kama shi ta kasuwanni yana hisba ce ne kawo wannan ma hada ta sahibar ta'am yanzu mai kashin dankali ya sa zan manya a sama ya sa 'yan ƙanana a ƙasa da masu gari sun kawo mummuna a ƙasa sun kawo mai kyau sun sa a sama man gashe falaisa minna ban yarda da wannan ba kaga yana ganin kasuwanci kuma yana faɗan na daidai yana faɗan wanda ba daidai ba yana gyara wa mutane wannan duka ya nuna mana bayan alkur'ani haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sun karantar da mu kasuwanci da muhimmancin ta da muhimmancin a gyara shi a tsaftace shi a kuma sanya shi yadda zai zama an samu albarka a ciki sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan zama da ɗan kasuwa yana shigar da su akan yadda kasuwarsu za ta yi albarka kuma duk lokacin da ya ga gaba da zai musu nasiha yana musu nasiha ta 'yan kasuwa zalla ba zai haɗa da sauran mutane ba saboda abubuwan da kasuwanci yake ciki yana da bukatar a rinka tattaunawa da 'yan kasuwa su kaɗai shi ka zaka biya ce ya ma a shirar tujja ya ku 'yan kasuwa nan da masu sana'a ba ta ci malaman islamiyya ba ta ci ma'aikatan gwamnati ba ta ci manoma ba ta ci ya ma a shirar tujja ya ku 'yan kasuwa sai ce da su ku sani da cewa inna la yawm al qiyamati fujjara da yawa daga cikin ɗan kasuwa za su tashi a ranar kiyama a matsayin mutanen banza ne sun ci arzikin su a nan duniya amma ba su da rabo a lahira sai ce illa man ittaqalla sai dai wanda a cikin kasuwancinsa ya ji tsoron Allah wa barra ya nuna zarta wasada kuma ya yi gaskiya duk wanda bai cika waɗannan abubuwan guda uku ba to ba zai zama na gantance ba shi ka a cikin wannan wancan hadisin nasa da aka tambaye shi aiki kas kasbi afiya sai ce ya amalin rajul da wa kullu bai'in mabrur shi ne wanda wa barra kasuwancin da ya kukuta ya samu nagarta wanda Allah ya sa albarka mutane kuma suke alasan barka a kasuwancin mutum wannan shi ne wanda zai zama ya kuɗuta ya ji tsoron allah a farkon kasuwancin da tsakiyarsa da ƙarshensa sannan ya yi nagarta a cikin tsare da sayarwa sannan ya yi gaskiya a tsakaninsa da kasuwar da tsakaninsa da 'yan kasuwa ɗan kowarsa da tsakaninsa da kwastomomi masu sayi wannan shi ne wanda zai zama shi idan ya tashi ranar kiyama ba a tara zai yi ba sa'annan kuma kasuwanci yana da bukatar da kula da waɗansu ƙa'idoji wanda shi ne asalin saƙon da nake so in isar mana ya kun ran yan kasuwa kuna da waɗannan ƙa'idojin da ya zama kuna yin kasuwanci ne ba a fadlillah kuna neman falalar Allah falalar Allah ba ta samu sai ka kiyaye dokokin Allah ne da ne za ka kiyaye abu na farko karkar kasuwanci sai a abin da ya halatta a yi kasuwanci shi abubuwan duniya na halal suna da yawa sun fi na haram da yawa sannan hanyoyin kasuwanci na halal sun fi yawa sama da na haram karka shiga na haram kaɗan ne da na halal da yawa har duniya ta tsare ɗan adam ba zai ƙure hanyoyin kayan sayarwa ba saboda yawan kayan duniya da kake gani wanda ɗan adam bai ma san su ba sun fi yawa kuma dukkan su kayan sayarwa ne in ka gara ma duka je ka tuba ke ta sayarwa ba gani ko ma'adilai na ƙarƙashin ƙasa har yanzu akwai waɗanda ɗan adam bai ma suna nan ba kowace ƙasa yanzu ta fara bincike sai ga tana gano ma'adinan da da ba a ma tana da su ba duk kayan arziki ne arzikin Allah yana da rafa ku tabo inda Allah ya yi ku nemi arziki a wurin Allah don ka ku nema ta halal karka sai da abin da Allah ya haramta a sayar kun san abubuwan da Allah ya haramta a sayar ai innal halala bayyin wa innal harama bayyin kar ku shiga shubha wa bayyana ma umurun mushtabihat ku sanar da abubuwa da suka halatta duk wanda yake cinikin abin da aka haramta ya fita a cikin wannan kasuwar akwai ɗaya ɓangaren na halal kuma zai iya arziki a ciki ba sai kai haram ake samun kuɗi ba duk kuɗin da kake yi da kake samun riba kake jin tsoron kar ka bari ka kallo akwai wani ba haram ɗin da ba kuma ya kuɗi fiye da kai ba ka koma can kai ma akwai rabonka idan kana jin tsoron za ka kallo saboda idan ka bar haram to a cikin haram ma ana kallewa idan kana da ka ki barin haram saboda kana tsoron karka kare to ta yi ka kallewa a cikin haram ɗin sai ka zama hasirar dunya wal akhirah ta yi kuma ka ci baka kare ba saboda jarabawa to wannan in ka jira jira za a ce da kai azhabtum tayyibatikum fi hayati kuma duniya ka ci banka a duniya a nan kuma lahira wahala za ta ci ba karku sai da abun haram karka zo da giya karka yi mu'amala da giya karka sa jari a kamfanin giya karka yi dakon giya da motocinka karka yi aikin security da za ka sa a cikin harkar giya karka zama mai rubuce-rubuce da alaƙoƙi na tsakanin kamfanin giya da waɗansu ko da kan baka sha ko baka sayarwa duk abin da ya alaƙa da giya manzon Allah ya tsine masa kar ka shuka kayan abin da ake yin giya ka sayarwa kamfanin giya duk abin da ka san zai taimaki giya ko shan giya ko kamfanin giya kar ka shiga cikin shi ba na ka na musulmi ba ne haka kuma sauran abubuwan da aka haramta duk abin da Allah ya haramta to ya haramta cin kuɗin abu inna Allah idza harrama shay'an harrama zamana wannan ba sai mun mana muna kirga ba kun san abubuwan da Allah ya haramta ka duk abin da ka san a musulunci haram ne to haram ne a yi cikinsa haram ne a yi mu'amala da kai a cikinsa ba ruwanka da shi kamar waɗanda ba musulmi ba su yi amma kai musulmi wannan ba naka ba ne wannan ita ce ka'ida ta farko ka'ida ta biyu ita ce a cikin tsarin cinikin ko da halal kake sayarwa to kaka bi tsari na haram a wajen sayar da halal kan qur'ani ba kake sayarwa ƙarƙashin halal ke ra'ayi yi tana sai da kayan masallaci ne kafin take zuwa irin da masallaci ra'ayi yi tana sai da spika nan da kayan sauti irin da masallaci Ka yi aikinka tayin da kake ko gini ko masallaci ka kware wajen ginawa amma ko menene idan dai kasuwancinka a cikin tsarinsa akwai haramci to shi ma haram ne ko da abin da za a sayar din halal ne abin da yake jawo haramci a cikin abu na farko ya zama riba ta shiga cikin cinikin na biyu ya zama akwai algushi kenan da larabci haɗinci na uku ya zama akwai jihala a ciki wanda zai zama akwai cuta da ɗore-ɗore harkar kasuwanci da za a yi canjin dukiya da dukiya ka ba da kuɗi a baka kaya ana so ya zama a fili ko yake ba maganar boye-boye ba maganar rufa-rufa kar ka haɗince wani ka koya masa wani abu sai ya ga ya buɗe sai ba haka ba ne ba yanda kuka yi da shi ba shi ne ma'anar asirku don ce faɗin sadaka wa bayyana ana so komai kare a fili kar a samu jahala daga cikin hanyar da haram za ta iya shigowa ciki shi shine rantsuwa musamman rantsuwa akan ƙarya la wallahi ba la wallahi ai haka na siyo ai ni ma haka ya ni ba haka ya zo min ba ni dole na ba sai ka faɗi irin su yasa a saya ba ba sai idan ba kai mana zai sa ba za a saya ba akwai da bai saka irin rantsuwa ba shi an ne ma amma ya fi kowa kuɗi a shi ba sai an rantsa ba ake samun arziki kai ma musulmi ba sai ka rantse ba kafin ka samu arna shi ne ma yarda da Allah da kuma ya samu kuɗi to kai ka rantse akan me za ka rantse haka idan za ku yi ciniki ku bi ta hanyar halal ku ci kowa yawan son sauraron karatu da bin malamai da jin darusa a masalatai ko a wayar ku ko a wani tsara da kudin ajin menene riba kuma da ta'amuli da ba take galibin mutane suna da ba su wasu matan da ya ribar ba to dole ka je ka nemi ilimin sanin riba don karkaci riba kamar da ya zama dole ka nemi ilimin sanin sallah kafin kai sallah don haka ku kiyaye wannan kar ku ci riba a cikin mu'amala ina za ku ci riba shi ne kar ka karɓi bashi a wurin wani idan harkar kuɗi ne kuma daga baya idan ka zo bashi ka ƙara masa kada shi kuma ya karɓa a wurin ka idan ya zo biyan ka ya ƙara maka a cikin yan kasuwa da yawa ana irin wannan sai ka karɓa a wurin shi ka ce wannan miliyan ɗaya ni kuma ina zo biyan ka ina samu wani abu zan ƙara maka wani abu ai in mun samu kai ma da kanka ka ce to za ka samu wani abu ne in ka samu ka karɓa da sunan bashi da ke bayanan ta kara maka kokobo ba idan kana so ka samu kokobo a ciki to ya zama sa jari yayi idan ko ya sa jari ya tura maka miliyan ɗaya da miliyan za ka ba shi wani abu to fa sai an yi ta da keke da keke idan aka samu riba zai samu idan aka faɗi shi ma ya faɗi sai ya yarda da wannan kafin ya tura maka miliyan ɗaya ka yarda za ka shi riba amma idan ya ce maka ni ba dole ba ka ban miliyan ɗaya na kuma daga baya za ka ban wani abu to ya zama bashi ke shi ko bashi ko kuma ba za a ƙara ba a ciki. gani ba za ka iya shiga ciki kan sauƙa da wannan. haka kuma karka yarda idan abin da kake sayarwa a snap ne da baruja to karka yarda an ci biki irin na riba idan kana sai da hatsi kamar da hankali kayan abinci kar an ci biki tsakanin hatsi da hatsi iri daya wanda suke jinsi da sinsi iri daya kuma zama a tsakanin su an samu tafadin ko kuma idan ba jinsi iri daya ba ne ya zama a kanin su an samu nasi'a dole sai ka kula da waɗannan kula da kusanci da malamai zai sa ka gane wannan karatu haka waɗanda suke auna abubuwa a sikeli masu sai da nama suna ciki duk abin da ake aunawa a nauyi a gane nauyin shi to riba tana shiga ciki duk abin da ake aurenta na hatsi ta hanyar kwano ko buhu riba tana shiga cikinsa sai ku kula da wannan to dangantana kuma uwa uba kuɗi da zinariya da azurfa da waɗanda suke kasuwancin harkar canji kuna nan da yawa duk wanda yake harkar canji idan akwai tefa miliyan da zai tura mata yanzu kai kuma za ka bashi naira ko za ka bashi dana ko za ka bashi riyal to yana turo miliyan sai kuma a daidai lokacin kana tura masa riyal ɗinsa amma idan miliyan za ta fiye shi ba kai kuma zuwa ka riyal sai ya turo da kafin kai kuma ka yi koda ka saya sai ka sayar mishi to wannan ita ce riba shine riban nasi'a kuna fahimtar wannan karfe wadda a turo maka kuɗi ya shiga akawun ɗinka sai ka san akwai canjin a akawun ɗinka yana turawa kuma tana turawa amma idan ya kuma ta kace sai zuwa jimawa ko kuma ka ɗaya ne ka tara to wannan ne bace sai ka tara kafin ya turo sai ka ce da kuɗin ka ka jira ne nawa ne miliyan ɗari ne to kai ma sai ka nemo canjin su kaza sai ka nemo tukunne ka ce masa to a yi yanzu saboda kafin ka je ka nemo farashin zai iya canzawa to musulunci ko bai da a zo ana rigima ba da karfe tara na safe canjin yana matsayin ɗari biyu yanzu kuma kafin lokacin a yayi canji ya zama ɗari biyu da uku to wannan ukun da zai zama bambancin zai iya jawo rigima tsakanin ku shi sa musulunci yake bai yarda ba sai ka tana da naka naka ya tana da kafin a yi sai ka tura masa ya tura maka jama'a kuna fahimta da su wannan shi ne ribar nasi'a ba lantana kuma ribar sabbin rikal fadl shi kuma shi ne wani ya ji wani idan iri ɗaya ne kukuna nan lome sai aka kawo zinari daga dubai wannan zinarin da aka kawo a riga an yi shi a matsayin sarƙa na abun wuya na wata mata mai tsada ya kai gram ɗari sai kuma kana da zinari a nan wanda aka haƙo daga nan togo amma shi ba a riga an mai da shi ya zama a wani ba amma shi ma gram ɗari ne nauyin shi tacecce ne wannan ma tacecce amma da har an riga an saƙa shi idan na za a kai kasuwa a sayar wannan ga shi ɗan dubai kuma a riga an mai da shi abin ado kuɗinsa zai fi tsada sama da wanda shi a cinye shi to ka tsaya ba wanda za ka yi lafiya sunan wannan zinariya sunan wannan zinariya dole zama idan za a yi canji ya zama iri ɗaya kar wani ya yawa idan wannan gram ɗari wannan ma gram ɗari ba za ka ce naka gram ɗari to amma tun da na ma'an riga daga bidon yake kuma na ma'an riga an sa shi zai fi tsada za ka ga gram ɗari ga kuma ƙarin sefa dubu hamsin saboda ya zama tsakanin su an yi wannan ya zama haramun ya zama riba. tun da zinari da zinari ne idan kana so wani ya tuwa yawa saboda wannan zai zo ni tsada to wannan mai zinari a dunkulen ya je ya sai da shi sai karɓar kuɗin daga bayan sai ya da kuɗi in kana so ka samu ƙarin riba sai zama cinikin tsakanin gol ne da kuɗi to nan zai iya jin tsada amma idan gol da gol ne zai zama iri ɗaya kuma in ci wannan to dole sai ka koyi wata shi ne wata shi ta shiga ciki sannan kada ƙarya ta shiga ciki da wayo da nuku da manzunubu wanda ba aure yan kasuwa ba abinda ba su yi ba wallahi yanda mutum zai samu kudin da ya shiga a kudin da ya fita shi kuma ya shiga shi ya shigar da wancan duk yan kasuwa sun iya wannan to a musulunci kamar da hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya mana alkus ya koya wani abu falansa mina wannan baya tare da mu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai mutane guda hudu waɗanda ranar kiyama ko kallon su Allah ba zai yi ɗaya daga cikin su shine al-munfiqu fil atabu bil halifil kadhib wanda yake rantsuwar ƙarya domin ya sayar da kayansa saboda haka a kula da wannan kana a cikin harka ta ciniki a samu wani abu na haram ta hanyar jahara ko ta hanyar algharar ko ta hanyar alhush na filana ko kuma ta hanyar ta'amuli da ba? a ina ta gaba da marku kiyaye ɗan kasuwa shi ne karkulin ɗayin ishtitar ishtitar shi ne sayan kaya wanda ake bukata ka kore sai ya yi tsada kafin ka sayar ishtitar kana biyu ne akwai halal akwai haram ishtitan wanda ya zama haram shi ne ana bukatar abu karan abinci ne sutura ce kayan amfani na yau da kullum ne kayan amfanin gona ne motoci ne ne ko ba da wani dan adam suke yawan bukata sai zama lokacin da ake neman sa dama kuma yana da ɗan tsada ana so ana bukata sai kai da kake da kuɗi sai ka je ka sayi da yawa sai ka ɓoye sai zama da waɗanda suke siyarwa a matsayin retailer ɗan ƙananan ƙananan masu siyarwa da su ƙananan kwanzu da su kansu ƙwallon tara zo su saya sai kuma suka ƙara kuɗin sai zama a can aka bai ya ƙara tsada wannan shi ne istika wannan kuma haramun ne shi ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin cikin muslim daga Ma'mar yace ce la ya take mu illa khafi in ba mai laifi ba ba wanda zai wannan mai son cin haram mai son cutar ɗan uwanka mai son cin jinin ɗan uwanka don shi ya gina nasa ba kar ku wannan ishtikar ɗin da ya halatta shi ne kara dama akwai shi ba mafi ake yi ba ba yana tsada ba ne kuma akwai shi a ko'ina an yi amfanin gona sai ka je wurin manoma sai ka je ka saya da ba ya yi tsada ba a takarsa ake idan baka saya ba su manoman su kuma za su yi asara ai saboda sun noma suna so su masu sayar ne to wannan ya halatta ka saya sai ka ajiye idan kuɗi ya ɗan tashi sai ka sayar ba da yin cuta ba kuma ba kowa kuma zuwa da kai ka saya ba zai sa ya ƙara tsada ba wani ma ya wani ma ya sai zama kun taimaki yan kasuwa wanda suka yi noma da manoma wanda ya je taro a ƙauyuka ka saya a wurin shi shi wanda ya noma shi ma ka siya abin sai ka ajiye daga baya kuma sai ka zo ka fitar idan ya san ƙara riba sai ka sayar mai ya halatta wanda shi ne istiqam wanda ya halatta kawo mutane wahala da tsadar kaya idan ba zai jawo kaya ya yi tsada ba idan ba zai sa mutane su nema su rasa ba ya halatta za ka ku kiyaye istika daga cikin ƙa'idoji na musulunci akan kasuwanci shine ku kiyaye zalama idan za ku saya kuna ƙoƙarin ku samu ku saya da sauki amma me yasa idan za ku sayar ba ku sayarwa da sauki ko ne abin da 'yan kasuwa suke wanda yake ban mamaki musamman akan man fetur wanda gwamnati take shiga ciki wajen wajen yanke farashi idan mutum ya je ya siyo man fetur sai aka ce za a sayar da shi a dubu ɗaya ana nan ana nan ana nan ana nan ya siyo da yawa sai gwamnati sai ta ƙara farashi sai zama dubu ɗaya da naira goma yanzu zai sauri ya ƙara shi a nawa ya saya a dubu ɗaya zai sayar sai gwamnati ta ƙara yanzu wannan naira goma goman da zai ƙara shi zai ci riba ne haka kawai na idan gwamnati kuma da za ta rage sai a ce a sayar da shi ɗari tara da casa'in kaga akwai an yi ragin goma to shi ba zai yadda ya haka ba fa sai ya sayar da wancan a yadda ya saro sai ce sai an yi sabon tsari kafin ya rage amma da aka yi ƙari ba bai ce sai da aka yi sai an yi sabon tsari ba ta wani wani irin cuta ne da aka ce an rage sai kai ma ka rage da aka ce an ƙara sai kai ma ka ƙara amma idan aka ce an ƙara za ka ƙara an aka ce an rage kai ko ba za ka rage ba wannan wani irin cuta ne jama'a ana fahimta sai zan mutum yana irin kasuwancin da irin kasuwancin banki da harkar riba shi ne wanda ba zai taɓa faɗuwa ba shi sai dai ya ƙaru kullum sai dai a rinka tsaga a jikin talaka na can ƙarshe wanda shi zai tsaya. shi idan an ƙaru ya ƙaru idan an ragu ya ragu amma shi ɗan kasuwa shi ba zai yadda ba sai dai an ƙaru ya ƙaru amma an ragu shi ba zai ragu ba wannan ba daidai ba ne ba za ka iya mai da talakawa al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su maka su ne shakkar zo ba shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan mutumin da samhan ila shara samhan idza ba samhan idza tada idan yazo saya yana da sauki idan yazo sayarwa yana da sauki idan yazo karbar haƙƙin sa ma yana da yana da sauki ko me yasa ba za mu zama masu sauki ba sa'annan kuma ka'ida ta gaba daga cikin ka'idoji da ya zama wajibi kiyaye shine ku sauke haƙƙin Allah a cikin dukiyoyinku Dan kasuwa ku ne wanda mafi yawa rukunan musulunci suke tabbata a kanku duka ko kuka fi kowa cika rukunan musulunci duka guda biyar ɗin ga tauhidi ga sallah ga zakka ga azumi ga hajji sauran galibin masu sana'a sai dai su yi guda uku su bar guda biyu ba zakka ba hajji ku ne kadai wanda kuka fi kowa cika rukunan musulunci to ku cika su tammatan tammatan tamma kar ya zaman an ce hajji je saboda kai kake amfana amma an ce zakka kuma ba za ka bayar ba Allah ya wajabta a kan ku ku rinka cire haƙƙin da Allah ya tsora mu idan ba ku yi haka ba kuɗin ku zai zama muku da shi za a ƙona ku a ranar kiyama والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم duk wanda ya tara kuɗi ya ƙiya cire haƙƙinsa to da wannan kuɗin za a ƙona shi a ranar kiyama kuma yawan kuɗinka yawan ƙunarka za ka kar a bari dukiyarku ta zama sanadiyar da za ku shiga wuta da ita ku cire haƙƙin Allah kuma yana daga cikin abin da ke da daɗi a musulunci haƙƙin Allah baya da yawa haƙƙin zakar nan ɗan kaɗan ne wallahi haƙƙin da Allah ya ɗora ya fi haƙƙin da gwamnati take karɓa idan tana karɓan tax a wurin galibin tax da ake karɓa daga wurin gwamnati wallahi ya fi kuɗin zakka yawa kuɗin zakka ba sai ya kai arba'in sai a cire ɗaya kuɗin tax shi kuma kashi nawa ne a cikin dukiyarka gwargwadon ƙasashe wasu na karɓan 10% wasu na karɓan sama da haka amma shi wannan ba 2.5% ne idan mutum yana da dubu ɗari to dubu biyu da ɗari biyar ne ba ba fa cikin dubu ɗari ya cire dubu goma ba idan mutum yana da biliyan ɗaya ba zai cire dubu ashirin da biyar kafin mutum ya fara ba da zakka sai ya kai arba'in a kuɗi sai cire ɗaya sai ya kai arba'in a tumaki sai cire ɗaya sai ya kai arba'in a awaki sai cire ɗaya sai aka talatin a shanu sai cire ɗaya a cikin raƙuma kamar tun da manya ne ba ma da raƙumin ake cirewa ba idan sun kai na farko idan sun kai biyar sai dai ka cire yar akuya ko ka cire dukiya wannan duk sauƙi ne Allah yake muku saboda haka ku cire haƙƙin Allah in mutum ya yi rowa ba inna ma yabqalu an nafsi yana yi wa kansa rowa wallahu al da Allah ya ce ku bayar Allah ya wadatu ba shi zai ci kuɗin ba wa antumul fuqara ku ne sannan ka'ida ta kusa da ƙarshe ita ce ku rika ba da sadaka bayan kun cire wajibi ku rika yin sadaka ko da in za su ba da zakka wayo ne da su sai su cire kuɗin zakkan sai su ware duk lokacin da ka tambaye sadaka na ginin masallaci ko na taimakon addini daga cikin wancan kuɗin za su bayar ƙarya kake yi ba haka ake yi ba kuɗin zakka daban kuɗin sadaka daban kun ji wannan da kyau kudin zakka wajibi ne Kuɗin sadaka kuma neman cire datti ne daga cikin kuɗinka da kuma datti a cikin kasuwancinka kana neman Allah ya sa albarka Allah baya sa albarka sai in akwai sadaka a ciki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga wa ƴan kasuwa ya ma'asharat tujjar ya ku taron ƴan kasuwa in shi ku sani yace innal bai'a yahduruhu allahu wal a cikin kasuwancin ku ana kuna yin kuna wani lokaci kuna yin lagawu kuna sa ƙarya wani lokaci kuna yin lagawu kuna sa wasa wani lokaci kuna yin kuna sa rantsuwa a ciki baka sani ba a na jiya kayi ta yi ko na shekaran jiya kayi kai baka sani baka kuɗi amma baka san wannan kuɗin ɗari bisa ɗari akwai kuskure ko babu ba sai ya ce ku rinka ɗauraye wannan kuskuren da yawan sadaka ku lura da wani abu na hikimar Allah ba yanda za a yi Allah a cikin unguwar ku ɗari kuka tashi sai kai ka zama cikin waɗanda suka fi kuɗi ko goma sauran guda sai ɗin inda Allah baya zalunci su ne ya ana su to tun da ka ga bai ba su ba ya ba ka to ba zai samu ka iyo ba yadda za a yi yana ganin su da kai da su duka bayin sa ne kuma ba ka fi su iya rawa ba ne ba ka masa karatu ne ya ci ka iya sai ya ɗauki kuɗi ya baka ba ba ka yi sana'a ne sai biya ka ba har kawai ka ga ya baka ya hana su to zai sa maka ido ka ba ka ba su idan baka ba su ba wallahi zai dawo kanka sai ya zama kana ta yin asara irin wanda kai baka sani ba hanyoyin da Allah yake fatan kuɗi a wurin ka in baka zaraka suna da yawa wallahi hanyoyin da Allah zai bashi kuɗi a wurin ka suna da yawa gara ma ka ba da sadaka kawai kuma na rantse muku da Allah ko ka ba da sadaka ko baka ba da sadaka ba sai kuɗi ya fita kuɗi ba zai taɓa zama bai fita ba wallahi bari ga muku hanyoyin da Allah yake karɓa idan baka ba da sadaka ba to a cikin gidanka wani yaro zai rashin lafiya kuma wallahi ba za a iya magani shi a garin ku ba sai an kashi turai sadakan da zaka bayar miliyan ɗaya sai ka bayarwa miliyan ɗayan nan zai ishi mutum ɗari zai ishi mutum goma zai ishi ya cire mutane akan jinya zai ishi ya cire mutane eh, eh, abin nan ya ciyar da marayu ka ka cire to sai Allah ya sa ɗanka ya rashin lafiya sai a kashe miliyan biyar ka san wani abu wallahi inda ka ba da sadaka sai zama ɗanka ba wanda zai yi ciwo sai kuɗinka ya zauna miliyan ɗaya ka bayar sauran miliyan hudun kuma yana aljihunsa hanya ta biyu da Allah zai iya karɓe ka shine sai Allah madaukakin sarki ya sa ka je ka sayi abin da ba za ka yi amfani da shi ba sai ka sayi gida a nan ka sayi gida a can ka sayi gida a can akwai gidan da har za ka mutu ba za ka taba kwana a ciki ba kuma kai baka sayar ba me amfanin gidan sai Allah ya sa ka kai ta sayan abubuwa na asara ka ɗauki kuɗin a madadin ka sa sadaka sai ya dawo maka da wani abin da zai maka amfani ko wa iyalanka amfani sai ka je ka sayi wani abun da motoci ne za ka ga mutum ya tara akwai motar da har ya mutu bai taba shiga ba me amfanin mota Ina ce a hau to sai zama daidai wani ya hau ya rika womin dinta direba kai baka taba hawa ba ko sau daya kuma ka biya shi kuɗi yana womin dinta a banza kai kuma baka ba mai amfanin da ba fatin da take ba balle ka ce tana kawo maka kuɗi an ajiye ta ne kawai a gareji sai dai a kunna ta a kunna AC a ji ta yi in ba ta yi ba a ji a sake yin jara kuma kai baka hau ba a haka ne Allah yake kwashe kuɗin a banza ba dole ne hankalin ka ya gano ba yana daga cikin da Allah zai kwashe kuɗin kuɗi daga wurinka shine ka kika bada sadaka a masallaci ka kika ka bada sadaka wa makotanka ka ki da sadaka wa ƴan uwanka da marayu amma wallahi sai mai gadin gidanka da sakataren ofis ɗinka da masinjanka sai su haɗa baki da wanda ka aika sai su ci kuɗin sama da irin wanda ka ci sai dai ka ga wani yana ta gini ta ina ya damu kuɗi kai ba baka sani ba babu shaidan da zaka kawo balle ka kama shi amma ya ci kuɗin kai kuma baka ci ba kai ne baka bada sadaka ba Allah yana tare maka yaƙi da yawa kana bacci idan ka bada sadaka in baka bayar ba ka yana gani amma wallahi za a cice ka turanci kawai za a rubuta kuma ka sake kuɗi a fitar da kuɗi, sai kuma baka sani ba sai an je lahira a je a ce ga kuɗin ka nan ka zo kana magana za a biya ka a ce to ake ba baka yi sadaka ba shi yasa aka zara kuɗi shi yasa dole ne kawai kuɗi sai ya fita ko ka fitar da su ta hanya mai kyau ko su fita da kansu in ka bari suka fita da kansu ba kai ka fitar ba to Allah ba zai baka lada a kai ba saboda an cire maka su ne na azaba Zama ku mai da hankali da dukiyarku ku tsare su ku tsare yawan asara ta hanyar sadaka ku tsare yawan samun asara ta hanyar yawan ba da sadaka musamman kuma sadaka na harkar addini da shi ne addinin musulunci ya gini idan baka bayar ba Allah zai kawo su su bayar kai kuma yana jiranka karka yadda Allah ya ce maka na sa maka ido kamar kai ne fa da yaronka sai ka dan fara bashi jari sai zai fara zama wani abu sai fara jin shi zai takara da kai ba sai abin da kace ba in ka in ya yarda ranar da kace kawo kudin nan ka kwace jarinka ka kore shi aiki ai ya zama jiro. ba abin da zai iya to kai kana so Allah ya baka haka in Allah ya maka haka yake to na fata ma yanzu duk abin da na baka yanzu na fata wurin wanda za su koma ka isa kake baka isa ba na sani lillahi ma fi samawati wal ardi wa ma hin duk abin da yake cikin kasa da abin da yake sama na Allah ne saka yi gara ma yana iya kwacewa ya bawa wani saboda haka ya ɗan uwana mu kiyaye waɗannan ƙa'idoji sai mu zauna da Allah lafiya kuma mu zauna da arzikin mu lafiya taimaki Allah sai Allah ya taimake idan kuka taimaki addinin Allah kun taimaki kanku ne ku taimaki Allah ba Allah baya bukatan komai a wurin ku ma na sani wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka kiji to ba za ku kai ba addinin Allah zai ci gaba ko kai ko kai baka yi ba za ka ga wani yana yi sai dai kai ta jin haushi kai kuma ka rike kuɗinka kuɗinka dama kafin ya samu ma addini yana ci gaba bayan kuɗin ka ma za a ci gaba da harkar addini kai kuma za ka je da asara a nan duniya kuma za ka je da asara a lahira Allah ubangiji ya albarka arzikin ku da hanyoyin neman ku Allah ya masa albarka dukkan masu nema da sana'a ko masu nema da kasuwa Allah ubangiji ya albarkaci hannayensu duk abin da kuka dora hannunku a kai na arziki Allah ubangiji ya kawo arziki Allah ya ƙara buɗe muku mawadata waɗanda suke da kyakkyawar zuciya akan taimakon waɗanda ba su da shi da taimakon addinin Allah Allah ya ƙara buɗaɗa musu Allah ubangiji kar ya bar su da dabarar su kuma Allah kar ya bar su da shedan Allah ubangiji kar ya kunya ta su Allah ubangiji ya ƙara buɗaɗa musu ya ƙara albarkar arziki su Allah ubangiji ya albarkace mu gaba daya wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا Allah ya saka ma malin da alkhairi da wannan ilimin fa'idar da ya ba mu mun ji maganganu da dama da ke da alaka da kasuwanci. Islamai alfaga wayo ka sonan da do nukta ngolo kan irhima irma ci se lakkal tigina dai alfaga anil fura tilas dira alfaga til nasiyo ko masuya ma yafa kudin banda asalan dai da ne rabon harka kan bore go te ko wura a gina kan mu a gina irku subhanahu wa ta'ala nuna halalan ne a ne gore macici gore muhimmadan ala sunan kan a ci gore sai surutu juma'a kan wace kan gore yin gargaban gore mai cikin gogoro gore mutum ga furo a bayira da shi ce mai do irku subhanahu wa ta'ala ban kira ce ce alfaga ne ne kun ce ce wabtahu min fadlillah yadin ga wani no ga shiga kan gonni beri no bi mana haya kan barru kai ga cici in kanta alfaga a kibirsin kan irko subhanahu wa ta'ala na halalan bi ana ayan tabbatan da alqur'ana da kan shikan halal ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ga mu ala sunan kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana tege cebir singa wani ba funara faga kandir se dalilu go danga cebaka annab sallallahu alaihi wasallam furo dai de ra furo business haraka hala ane wudar ra to tudar ra a ci to be daga to han nan kan aga fatano go koy ge ciko irga mai kan habize be ki gora kan ci ko kan ne an ti gora kan goro di ko kan da ma dai ga ra an dai wurin nuke sauku kan nan khadija radiyallahu ta'ala an hakan ga kici man di kun yamo wode rano nan nan nabi ne karbai wode ramin aninga almano no annabi sai ananaya nana din nonan hala irku subhanahu wa ta'ala ko durani wode manda alfaga halal yanke bayan wada annabi sallallahu alaihi wasallam a kallin ta ayyina gogo to wodin banda akahirse kan har yangono fonda yangono kirko subhanahu wa ta'ala haramani wodin se bon min de denere hananan ne zama wodin no gana mata albarka wodin za a kibir sai dai denere ya har yangono kan hali te ilifu ni sinna fondo arami barmai arami de kasharmo a kibir se kan kai da gin kano gono din gama da ijina an gagati alfam ayen imu furtarhu imu bisashari mu tasa da mu tasa da dai aran garba bar ma nabi eh, kebir sai kan ce kin fallon no to kulu idisa sabanne wato kul kan ne wone kwara no wodin sai aga cada man tipiriyo no aran gona. nona na aran gona. aran majigun kan wone abora ga cada a'a nabi sallallahu alaihi wasallam adibor fona wodin dumote amanowo ne ta safo ima ta yanki manowo in ta a ani hannun su banga ka dabino no annabi sallallahu alaihi wasallam na ha han la bo kan ko jin dabine ko yawo no ne a a ila la didduwa ilga no ta sahin kano ga ta yi hanna ta safo annabi na A ne dinga ba wo kan goni sai ta sahin zafar da abu ga nera noro din ma san buga dai ya hanna ya din ni yadin mono da aran goga nera wal aran goga barme dai da nera wal barme annabi sallallahu alaihi wasallam ce bakan kan man da kan mani yake nima wara aminnu nima na barme ni ga kan nin noro ngane ya marjano aran ku. ai noro ne nimo tani noro ne ya wato ni nina noro no anin noro ta wato na furo a makarne a makarne ai hangalai goga iza ba da lissafi sau kuna goce kya mamargo wodin ane amante ne zama ga hingati era kan era kan nina noro na ce barma ala kwaito era kan ala kan nin ce noro kul barma ton so wai da mu ce bobo digo na iga hinga problem yan kai bore a bisa riba danga shi ba kan abu hal gobe ta har bere kan bori mu ga mora su gina almano hasara ya tiri mu yaɗin mono a kanne garan wani garan kan ni gano wani gata iminno zambar wai din dinga bana ga zan mu kasanto wani zambar wani zambar nan a terika ya dinga gore mamuru wadin imite dai da nere yan hannu duk 'yan da ba albagai a yi ga kandir sai kan bar alman ni shirki ni mu kokari da kwarai dan a kan gana na amsa hasa kan gana na masu tutunisi dan hasa irkoi wani ne dinna fonda kan wurin ga sai sababu kan ne to ayi ne gina ta anai agoyi ra ne almanu, ni muduwa ni mo wangu ga zakka bora amadi kan ga sharam anai irin guna zakka irko subhanahu wa ta'ala ana zabo, ana dogonan dirse imane loru kadde ni ma kanan di kanan di wai ta ki gani ma koka ani man kibo mu amma shetan ga dubar gobai imadi zakka kayan wono dai gabu isiba imaka nuru to zakka borai doro kan gwaduwai so rafi da dai mannan miliyon zanguno gwata na zakata ina no haran nuru ka ke miliyon wa haku kula da sun dinga diji ko nuru abu ateyawo atewa amma alfagai ha da kirmin kullu go sangana alfaga ne a zakka go, amma alhamdulillah ta ce alfaga ci to gowa ne irko wana gowa ne ya dinga borma tabbati na modin ka ne ya dinga wani borma sarge goban ne sarge goban ne a gina arzaka batu a gina almano batu a ganan musi ba ko masi zun babu irko subhanahu wa ta'ala amir fahman ne irsi kukan ne matukan a ci unkuna an halo karra gwarai go gwarai makwai na eh, sola ir eh, shehu ir babu A wani sutura ban gware mu kokari ga kaga a eh, alula Gingar, central islamic kan ga ki irga bai da ka da fi jingara ka kulma ma mori da wati won yi na labari no kun ni ga bi sanno bora ma na a mai ga borai shi kun borai ke sannu ce jin da ke da buyan noti bor min lakkalo goyen bor fo zarane ha ne o to ere fono yigaji ngari case to man manno bukamo ago zongo wala go doktor aba ko bondi gini ke danga dai isuno jina gani ke borai mate lakka irko subhanahu wa ta'ala mir fahmanni dadum wono alfagay mi sai wodu mora alfagay ga sagulla gumo min sanno dum wuri ni masalan mu funni murado amma kan ni mu goro ga gora ko min ti waran zikin dugu eh segon waran zikin dugu gina ni mu kan nin sallol ko me famani ya dinga gore mu nan ni chaddo borkul aran kurajin gara aran mu kokari su su bai gingare mu ni ci gaba mu ce dali mu gona ma gore mu ci kan da irkoita borai maka ga alula jingar nodin ka da fi jingara do kan gonodin da bato ka adin kan ba kan mu wari kadde jingara do insha Allah wani lokacin suke sallah ba sani ba to bi transit zai yi iska mutum wuri in transit ne in to barkan da ba an gama runo wuce kyanke wara muka za da hine matkultar no kwaro jingar da bai a ga to transit kai ga wala ma da kafin kaina wadda sai dinka mai yi wani mai yi da kai na ko insha Allah a gafe to akwai wani magana kuma ta ga zan kwarin fil wa insha Allah akwai wani filmaki alfaka su bana gurko malamin mu Allah yadda gobe zai kama hanya mu duka mu mai addu'a Allah ta kama da alkhairi kuma Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye shi akwai maluman ga kullum cikin tafiya su ce mai shi na cikin mota yana jirgin cikin jirgin sama saboda shi musu addu'a Allah ya kiyaye su da'awan kuma da suka gama Allah ya taya su riko har su gama lafiya saboda shi insha Allah eh, ranar Lahadi mai zuwa za a fara wazukan da muke na jami'ar da'awaci tsakanin mu da Ishaq eh, gabanin azumi an sayar da da'awa yanzu kuma za a fara insha Allah nan za a bude taron Allah ya kai mu ran Lahadi mai zuwa alhado kanka ne ga وازي في نيم إن شاء الله ورسي بوري متونا بشردو الحدو عن المشرف إن شاء الله آه، شيخ محمد آدم عرب رئيس الفاتح ومدير المدراء فليتفضل نعم Gracias. alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah ma'ad kala ki kai baka kala onganti wani tidde yo kanse ane jeka an faga ne ko men al-islam sai ganji guwa unge hinne unge hinne ko wadi danga ai kan ji dalibai al-fagai irga wannan shahadatu an la ilaha illallah irga jingar irga mai waman halas keno ne zakkafi hakimu kafi tarbiyyarka kuma sai ko samu an na ganji go da salarin ya mai kullu am aiki ko banda goga jawa kan dubai albaga da kulkan da ba ne ko yi mu ku ko bi mo kan daga an mo re kan do kan ko ro ko subhanahu wa ta'ala bi man do amin illa ko do khair muna ma malam malam mi mo ya malam mo suri ya wa da lu na mo magana ne ti nan do muna re ya wa kan tamba allahu akbar ko ne asiri bana ko ya asiri ko mo ya ma ta mo ku ko ba sai sai ya ka Allah ya kawo kuɗa da kai Allah biya Allah ya kai kuɗi na lafiya sa'amma salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah ayi kira mai sallah a kwashe wani wurin limam kenan insha Allah Allahu akbar Allahu akbar الله أكبر الله أكبر